بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا gaba su koya ci gaba gan bai karatu mini littafin risala daga shari'u na goyi ta yi gan asamaru dani fi takribin ma'ani ya abu muhammad ibn abi zaid alkairawani suna mannaka risala na yugan abdullah suna babu ce abdurrahman wuce tula gan bekin kuni wingaye ibn abi zaid egiyan abu zaid alkairawani ce su kogun iman da idan bayani tiyan lokaci jiyan sallah su mana isa zo bayani lokacin zuri na man ga gada bayani wa yi tiyan lokacin lasarar wa awwalu waqtil asri akhiru waqtil zuhr wa akhiruhu an yasira dhillu kulli shay'in mithlaihi بعد ظل نصف النهار وقيل إذا استقبلت الشمس بوجهك وأنت قاهم غير منقص رأسك ولا متعطئ لا فإن نظرت إلى الشمس ببصرك فقد دخل الوقت وإن لم ترها ببصرك فلم يدخل الوقت وإن نزلت عن بصرك فقد تمكن دخول الوقت والذي وصف مالك رحمه الله أن الوقت فيها ما لم تصفر الشمس من وأول وقت العصر ولككنشا يا لوكتشي لاسري لوكتشي فركونات سيا صلى لاسرنا وغاي آخر وقت الظهر الظبا لوكتشي يجيدي ya aza'ar a daga waga lokaci zuruwa gikini ni lokaci na tsayu na wagumi to kan gaga lasar jan bugu ezoba lokaci a zahar ica bayan lokaci lasar man ce ji bayani lokaci ya ezo bayan zuru na ica bayan lasar na ga wa akhiruhu an yasira zil kulli shay'in mislaihi Ga yi lokaci na wurin doro waje ya jaje iri guba za wange agikini wurin waje jaje iri guba gole lokaci azar wi lokaci na wurin za nga je daidai aje daidai gani bai zaina. amma ya lasar wani lokaci ne zagaji daidai gani bai wuri mislaihi ba na ba da zalle nisfin har umar juji faruwa jin zumaya ya bacin ba fiya go gafi ga kan gani tun na ne bacina wakila man da ci ga lokaci ya cabayin lasar gai izastakbalta shamsa abe ki waga jawi gidi ay ku so jawi gidi bi wajik ay bi basarik wa anta qa'imun wa magibaro ghayru munaqqisin ra'sak wa yata wala muta'tin lahu etiwe gikini kendo na oso gikini na at-ta'ta'u man jiga ma ya ga ikiyo iya ga gubabu ma na ya caga wani amma a to'u mudan su mawayaki yawon munakif ga tuwa beke waga gikini na fa'in nazarta ila shamsi wace cinelo bayi gidi bi basarika biye ku soyi fakad da halal wakt wadda ga yi gidi le na wagi baro na to eka yi sallala saraji kan gani da wani lokacin ya muktaruna tsayuna inda bai kan gani wa in lamtar habi basari amma wa yi shawi gidi wa male gidi bai yi ku soya falam ya da kulil wakt e kasallala sallala kuma da wani wa in nazalat an basari amma wa gabe gikini ce ya shawi gidi igidi ci data wa walli wuya wacce da takwai yawa bu fakatta makana duhul wakt ya e ka lokaci akun kan gani da wani abu ke yi da da takwaya eko sona wallazi wasafa malikun rahimahullah ga bayani ta lokacin lasar na imam Malik jiya na ga annal wakta fiha ikasar e lai lasar mai malam tasfarar shams abe kiri kai gidi laji yara yara yana wato e kai lasar manye ganyi ga e kai lasar mudabi kai gidi laji yara yara yana wa waktul magrib wale lokacin sallayin magribi wahiyar salatu shahid lokacin sallah maghrib ajayu ga salatu shahid wanda mini suna na ji maghrib dena ya ne ne kwabi a shahidi nan gai alhadir sallah yin zai dambona ke kwabi sallah zai dambona yau wagon gai gaga annal musafira la yaksuraha zandoro na da zaune wai kisa sallala kendo na zai dambo ne jiuna shaga musu yi jiun wa yi tsalli ha ka salatul hadar waji jiunji kendo na zai da jauna jiun ke yin doro na ngala ya yi ya magribi ga salatul wadda ya kike yi riya na jiraka gunina fawaktuha lokacin sallala sarma wai gurubu shams lokaci igidiga lona fa'iza tawarat ai lokaci na igidiga lona tawarat bi mana gabat ko istatarat bil hijab wuce lodin ya kan wani igidi libya waje salat ikas sallah magriba kuna wani waje wajibi na yabe bai sallah magribi lokacin shina la tu akhar sallah ya magrib ma e pauta wa laysa laha illa waqtun wahid lokacin ya ci ga mu dio la tu akharu anhu e pauta ke lokacin na lugwa ke ga yawo mun pe mun de lokacin na depe yin sallah na shi kenan ga malayewa ga wada bashirin idan na gidi ga lona bai yi yiwu bai jiji wa inda na gona sai lokacin sallah isha man ga wa waktu salatil isha umali lokacin wa waktu salatil atama wani lokacin sallah na iga al'atama ne wa iya salatul isha yi ga yi sallah isha ke ga sallah isha salatul atama bata manan new deal man ga wa hadha lismu aula biha ayi sallah isha ga sallah isha aula biha nga ge ga nga ga na yu ga salatul atama na nge ga gaibubatu shafaq lokacin ishaju da bai lokaci na a ashafaki ga sona a ashafaki ya biya mangato wa shafaku ina ya kwabe ashafaki na gai al’amratul baƙiyatu fil maghrib zuru-zuru na ji uke pe yi lo e eyi lo ba wana igidi e lo ba wana zuru-zuru wuce daga so min bakaya shu'a'i shamsi min yan enakin shu'a'i shams ai don shams nya aske gidina zurzurun na dina ji keke eyi loba wani wuga alaki abu na wugwayen aske ya yi to lokacin isha da bai kan gada wani fa'iza lam yabqa maghrib sufra abe ke yi lobo al maghrib gai na ya tuguru bi shams bai gide lona abe ke sufra yaran yaran yille ya wala humra a caga zuru-zuru yille ya pe e loba e, e ba fakad wajabal waqt to yi piwa ga lokacin isha da bekanga da wani lokaci sha gada lokaci na iga ci zuru-zuru bu iya igidi loba wana wala yun zoro ilal bayad fil maghrib eba salla maghribo eba yin igidi loba awa ga yi ci lilo albayado ke albayado yi a shafaka yi kwabe albayado bu. kendo ne abu abuwa nifa wugu na wuga a shafa ka gayi bokun bokun na naja le na amma man da ce ga a shafa dai wugayi bayaniya zuru-zuru na ji keke e bayan igidi loba wani ibu hadisi yadda rukutuni na ga nabi sallallahu alaihi wasallam ji fasara ya ashafan ga ashafaku al'umra ina ya ashafak nan ga zuru-zuru fai za ga ba shafak ci salat zuru-zuru na ma abeki wuga cimbona ya e ka salla da kun ga yi salla ya isha yawancin nga manyan risala ya ga wala zoro ilal bayan e ga lelo bayan al fil maghrib e bayan e gidi loma fadhalika laha waqtun ila thuluthul layl mimman yuridu taqiraha li shughlin aw udhrin wal mubadaratu biha aw la man ga ga lelo e bayan bayad ma ngai al-shafaki e bayan e gidi lobo ma Fazalika laha waqtun e bona mu yi bekiyo mu yi be lokaci fazalika ga e su suso nya shafaqin na nay zuruzuruna laha mu yi lokaci yakiyo sallaisha ga imane fazalika la waqtun lokaci wani ugwa ga ishaji na le. a shafaki zurzuru ne abu ne lokaci shajin da wani ila sulusin lail ar biya ga ya shiga nimini guta ya shiga guta kasanni farko gai sulusin lail al'awar lokaci sha dabo misali a ga ya shi da yawa gwegi tunna na igidi lona harbe lokacin alfijir alare to awa gutsun yin farko na gawa lada bai kiyo lokaci farko yin ishe tunna na magribi jina to lokaci isha dabo lokaci isha dabo har bai fi awa na galla abe bai ke shiga ishe ga gutana ngato mimman yuridu takira ha amma ya zai gai waga wala ya tapolu da wani zai ma laishan na fata ci lautun lokacin sulusun lailil awalin na wani gaili shuglin zai tundoci da bayina waji shagala da tundoci ko e gandoci a ozirin ko e zondoci da bayu sallaye da jin kanga to zanna a yawon dama na wala isha tun lokacin nana mance ce da an kale shi ga wal mubadaratu biha aula amma wodiyojin isha da lokaci ubo aula unge ga na ogu fata ga kandoro isha yawe sai efofi guwoji na ko efofi guwobe ni kendo de so su lail awala gane kanga ne ajeda ajeda misali lokaci shagwani e kaja ku. magribe lajin gutuwa ba ga yi ba ne magribe lajin gutuwa ba ga yi ba ne to ji lissafiyan a sulusu lailil awal daga gutota gutuwa ne guwo waje lissafin awa na daba na shi lokaci a su ba na ji ujin ba ni kusan minti gusun to efi gusun bai minti shiji to waji lissafin lokacin na wacce ugan guta ka sayan farkon nan a ga uzuri gada bai wani wala ya shafata tun lokacin wucewa amma ya zo din wujin da alkhairi ga wala ba sa an yi a alul masjid kalilan man ga laifi da ba zai je ji sallama masallaci wani alau listi listima inas ebo ka yi zawon gijo a fata zawon gijo la ya kan a shafa ki zurzurun na wasu alaki abu a mai rai fita ebo zawon gijo ya kan man gale fi da ba wala bas manui yustahabu ewa kendo manaji na ji na gana ga wala ba'as manuyi yustahabu ewa ga lawan faita degi abike ya lega zawon gila ya ka ya kana zo da lokaci daigi a ya ka ta ta dalilin naje istinbatin naji daga hadisi bu wa yukrahu an-nawm qablaha amanna vone za da leci tun sallah ishana wal hadithu li ghairi shughlin ba'daha a nafu ne za baza lighairi shuglin majigan e tundoci ko e gandoci ta ci na da muhimmanci na ba da hazu mai sha wani ke ga wage jin sha waba da leci ta sayan e zandoci ma sai dai uzuri abe da bai kin dona hadisi wugwa ne biya nabi sallallahu alaihi wasallam to sayyidina abubakar ya tisha ni musulmi jo abba uzumayan ishe amma kayire uzurin na shi bibiya awa ga musulmi jikin yau zumai shewudu fedu chamba don wa bazan da ci jina annafu amma wa jin ga watan wa a amma na ke gana lele bai game wangin ne bai tun ibada ko ne oge jin shan gama ya wato dama yin ekina ya shi abe ke oge da lele na wade dama na jin fila jin ibada bakatu da yin shi da ya amfani bu manyan asamaru dani wula egayen abdullahi egayen sayidina umar bai, ke dai nan vo ne eza zume isho mu biye ga elele na wale tun alaji ishana a ga walele kafin ajin ishana mu dai sauki ga na wa baza zume isho na ebona ezabazume isho ngon be sallah subhanahu wa wata cije mabo da bazaji har da ezabaji har be fi guwo gube ni ko fecin wewo wazi ko wecin endo chile mini de ina jagi o lokaci da isho pata na to ina ji pata mulaki jan wula asuba wuce wa mabe jama'i ka buce ogun bai jama'a waye jina lokaci na wa a tsayu na wa da e ji daba ibo zirin da cina o da yawo e jina umma ke la na fila yi e shite wa mawo da a ci a gan wula ya tunye tsoci te wa mawo lokaci na wai latun so kwaye da ya shi wani waga dai da ma lokacin wai lagba qur'anu da yin shona waga da damu ma lokacin wai ladi tasbihu na ailala bata uluce wayu ba ngala waga wallele kafiya jin shana mudde sauki ga baza zumaya isha yabo ton alkhair mu ci koyin shin na naji a tewa mana amma manga ezaji da bo guwa na lefi da bo zumaya isha ya biya wabi wina ke katun na. ke etu tsomba sokon doci lona etu alkhairin doci ke zayen ebabe yimi zumai shona ke ezababe gaina wadda gawa cin a zumai shau da lokaci ya baza agwan na jiwa agwan na jiwa jimayin samaru dani a ci a ga ya gacin a zumai ko wadda zai wa loji zumai shau mawacin yawon gaule ga yadda bukata yi yiwu bai titin yabe za shi gani na ji ɓata laifi da ba ko e pando caci zai yi yawa na woma ya tiya lulu asibiti uzirin doci da tuwa mai zumai shau na shi ɓata laifi da ba ko wai waiwa shi ya zumai shau gaule ɓata ya zaga ko wa kun yin doci zumai shau gani na ji ɓata laifi da ba laifi da ba ta zai ji manga uzira da bayina manna ji shirayu na wanke tuye ga lokaci na ji izalar sallafa tawo lobaku na gai lokacin da rura shi ebo kibo lokacin na zai jiga da dorura fi baku wani wala sallafa tawo daga lokaci su taci ubo da lokacin ya dorura mini ashabu darurata zai ji mashari'a ya dama ya ce zo na shiga bidan biya ina la sallafa ta nan ga yin zagi na da shi kan wani dole ga sallafa ta su gali misali ka zuru hakun ula deja wa liya sai lokacin ya darurai ga ubi aliyo dole wa bibe sallan ne kin zagi na da gyagi mauna za daruru yau ke kafiri na na belo musulunci na lokaci ne ka kuna wani ita wuce kafirinci gole e kayan da rura na ji sallah wa kubo ko zai je ridda wasu na musulmi wunga ji musulunci biya wunci ke beje ban shi ji musulunci gole lokaci ne ka kuna ji ridda sai lokaci da rura ya gube je bakin ridda na logo ko zakangi na ji baligi lokacin da rura yana dilililisan ko zagi ci gada ce ga lalle zu hali zakan bu ko zai batan ila da bayina ko batan wawa bondo shi an kali ube da shi lokaci da rure ko zai gangane kun wani ko zai wayana jinnu shi gada wa zu an kali ube na sai lokaci da rure ube santo wani zanna shi kwata a gaji sallah da lokacin da rura kace ugwai na musulmi ala sallah fatana da lokaci da rura na sai bai zonna shi ko zai lele na mutu muga san ewa kiyan kawai lokaci da rura ba wabe sallan na yabo na ilin na shi da rura yi ko zai tambalo na mutu ga ka sallah kwa sai na bai sun tuna jama'an na je kpata na ji lusalla da lokaci su sace wani ewa bayan ga aga santu ya zo na ji ga lakiya bayana kan ji da lokaci ya farko wani abin alawa ja da lokaci ya da rura laifi matatiya ba amma zandoro na da ta ci zan ji ba ce tsallaji da lokacin na ya ruro wa madan ya zo na ji ba na zanna wajaji zalefi su ku bejijin a shigai ta jimajin na gai gurgudu ya karatun mini littafin risala ya ibn abi zaid ne rahimahullahu ta'ala ga abu muhammad abdullahi bin abi zaid abdurrahman ne na luyi jagwazu mana ijira ya bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ya kpako bai shi tun ceto shi ne bai gutsu yi na? so ku gama ngwayo yito na gbona alkhairu na dabanan so kan mai gani biyi shari na to caji kan gwaya wujuje ya gwaya da fairin nauna wani so ku kan gwamu yi shi ta ku سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك